yayin da 'yan kasar jamhuriyar Nijar da dama da ke zaune a Najeriya musamman a makwabtan jihohi irin Sokoto, Kebbi da Zamfara suka koma gida domin gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki wasu da dama kuma suna nan suna dakon jefa ƙuri'unsu a nan najeriya sokoto na ɗaya daga cikin cibiyoyin da aka yi rijistar 'yan ƙasar ta nijar domin ba su damar zaɓe a inda suke to ko yaya wannan zaɓen yake a zukatan 'yan nijar ɗin mazauna sokoto na nemi jin ra'ayoyin wasu daga cikinsu. ni ne abdulmuminu suleiman daga filinge Majami sokoto najeriya to gobe ne kasar ka za ta gudanar da zaɓe za ka gudanar da zaɓe ina gudanar da zaɓe a nan cikin mazaɓa sokoto to menene fatan ka a wannan zaɓen da za a gudanar fata na shine a yi shi lafiya a ƙare shi lafiya wanda ya ci allah ya sa ya ci ya muna aiki na alheri sunana mun tare ba zabar to mu ba mu zaɓe nan don ba mu da rijistar zaɓe ƙasar nan to me yasa baka yi ba tun da wasu sun yi na mun baro namu nan jira mun yi rijista a gida kun mun gamu nan mun cikin kasar waje yayi ba baka yi shi ba inda ba ka ba to amma menene fatanka ga wannan zaben da za a gudanar ga kasar ka jamhuriyar Nijar Allah da shi ba mu na gari shine muke fata ko ne dan kasa kuma ya kokari ya hada kai sunana Muhammadu Arbi mazamin Sokoto an ba can Niger jaha jihar Tilberi to wannan zabe dai muna fata Allah da iko na don tun shekara na umurke ke gobe ne saura wata guda saura wata goma saura wata biyar saura shida sai Allah ya kawo mun yau da ran zabe abin da nake fata Allah ya sa yadda mun ka kai wannan lokaci Allah ya sa zaben ga a yi su lafiya a kare lafiya Allah shi ba mai rabo saye in ya wanda Allah ya bashi ko wane ko jami'a nashi ne ko ba jami'a ko yan adawa ne su dauke su da hannu biyu don yanzu ya zama na kowa shi anniya shi abun ga da tattalin arziki na farko sannan da noma da kiwo su ne mun ka gada a kasanmu. To sai dai kuma wasu 'yan kasar na ganin cewa da akwai wasu sababbin al'amura da ke neman kunno kai a wannan zaben waɗanda ya waje ba mataki a kansu. Eh sunana Adamu suman ƙasar mu Nijar ba mu san hitina ba sai dai wayannan lokuta akan kawo wayansu abubuwa wanda ba ba don da uwan mu daya uban mu daya amma yanzu zamani ya canza mutane kan kawo wayansu rayuwarsu wayanda ba al'adar Nijar bane to domin haka nan sai sai tsoron Allah su wayannan masu bi makaman Allah zai tambaye su ba abin da suka sata ba Allah zai tambaye su har awacin Nijar din to balanta mutane domin haka nan sai tsoron Allah su yi adalci gwargwaro abin Allah Wannan ne da karo na farko da za a bai wa 'yan Nijar ɗin da ke zaune a makwabtan ƙasashe damar jefa ƙuri'a a babban zaben ƙasar wanda yanzu haka 'yan takara goma sha biyar ne za su fafata a zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.